لو شئت أهلكتهم قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي نعم. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل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 وصحابته السادات الكرام يوم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله أنا جمنا بلون ورحمة الله يا bayan gaisuwar musulunci insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammacin wannan wata mai albarka muka hadu wannan mimbari na sunna babban masallaci mai martaba muhammadu mayar Allah ya ji kanshi da rahmarsa domin mu bi ta hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau ma wannan yammacin na bi mai ne na goma sha uku ga watan ramadana shekarar musulunci tun daga hijirar ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara 1447 da bakwai wanda ya yi muwafaka da yammacin sha hudu da sha biyu ga watan uku miladiya 2026 insha Allah za mu yi da shan karatunmu na yau akan na jiya jiya mun bude babin asabru aqibatul janna haƙuri aqibarsa ƙarshensa aljanna duk mutumin da Allah ya yi ma haƙuri to Allah zai taimake shi da shiga aljanna gobe kiya ina dalilin wannan magana الله يفدسك القرآن يسوى الذين صبروا بتغاء وجه ربهم والذين صبروا بتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا نعم وأنفقوا مما رزقناهم سرا ويجرؤون بالحسنة السيئة نعم ويجرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار وبنجي ماذا وكتين ساركيتي والذين صبروا بتغواء وجه ربهم وانا بسوك يا هابوري suka bar abubuwan da aka haramta suka bar zunubai suka yaye rayukansu daga barin zunubi kuma suka yi wannan ibitin ra'amar zafin lati neman yarda Allah waje zini sawadi da kuma ƙaunar ladarsa kyakkyawa bayan hankulin kaga hankuli kenan na farko na barin abin da Allah ya haramta dole da ka ga haramiya ta yi maka arhabar ta kawai Allah bai son a zo haramiya nista saboda tuna da gidan da za ka fito zuwa kasuwa ka dawo ku iske wani ya gurgusa katangar ku ya ɗan ɗin guda in ka taho za ka yi tun baki da gwalafiya da fida da wata haka gonar ko da kan zo ka iske gonar ku da kuka yi bedu duka wani ya ɗaya bedi nuna gonar ku ya ka cikin gona kai wallahi za ka yi faɗa sosai kun ba shi da wani ya da shi da duk za a har da ruwa za a haka matarka ta ruwa aure ka to ka sa cikin gida ka to ka iske wani ya san mata za ka ji ciwo sosai to haka inda da kulle malikin himana wa himallahi maharimuhu duk wani mamallaki yana da hurumin da bai kawata duk wani mamallaki basara ke na ko talaka na kowa yana da dan wurin da baya son kowa ya taba mai to shi ko Allah wa himallahi maharimu shi ko hurumin Allah da bai son kowa ya kada kafa saurin na abubuwan da ya haramta ya ja layi ya ce wannan haramun ko da nassin alkur'ani an ka faɗa ko da nassin hadisi Allah ya haramta abu zaman ka lafiya rashin taɓa wurin wallahi kana taka haramiya komi yana iya faruwa shi yasa Allah yayyabi waɗanda suka kame kansu suka yi haƙuri ba su taka doka haramiya ba suna Allah ya ce wallabi na sabaru ba su ga a wajen rabbi wani suka yi haƙurin barin abin da Allah ya haram kawai ko saboda suna neman yadda ubangiji suna karo hukuma da suka gama hankuri akan barin haramiya Allah ya ce kuma sai suka doge suka tsaye da sallolin da aka farlanta da na tsawo na kusanci da Allah Allah ya ce bayan shi wa an faƙo mai mara zaƙa suka ciyar daga cikin abin da muka arzuta su na arziki ko hikima ko wani dama da an gare su suka bayar da ita don addini su ba kun san arziki ba kuɗi na arziki ba ba kulai na arziki wani arziki ne sarauta wani basara ke na ba a tambaya kai karan jiya wani ya aika min ina wajen buɗe baki ta gidan mai martaba su da Allah in ba ki kuɗi ya sai masa ki ce Allah ba shi asana a tara yana son karatu ya gaishe ne zo garka kwazo ba shi Allah ya ba ni ban kwangila ban da teburi malomi nike don in ɗan tsare shi maka iyali kuma ɗan haccin nan ban sai in sai sai in kama sadaka wallahi na fi sayan ni baro gida na ko na yi sati guda ban kwan suna da yan masarar su da yadda dawa su da ya ka iya ba har ka kuti ta buka ba layi muna ba wallahi wani shi ko gani ya ka malamin ga jama'a ga da ka taruwa an tamu mai kuɗi dan ne mai yayi don Allah kuɗi kun ka tara min don girma Allah ba har ka kuɗi ta kan muna da ku ba wallahi harakan multa addini ta abu da littafi a karanta a yi bayani ku saurara a karu da juna ko ba ita ta harkar mu ba magana a ga yawan ga a ce ka wallahi malamin ga Allah ya ba shi kuɗi ba gaskiya na ba ni ba kuɗi na ni tara ba waɗanda talakawa na yan masu kuɗin da annan baya gare ni ko lalurar iyali sun sai shi su a ce kun tara mini kuɗi don haka arziki ba kuɗi ɗaya na arziki ba amma kai kowane arziki Allah ba ka yana son ka ci sai shi hmm. na cewa an faƙo min ma min ba'adi ma yanzu wani kuna in an ka tashi an ka ce za a yi gyaran masallaci jininsa a jika yana zuwa ya je ya ɗauki baho a ɗauko bulo ko ba haka ba yayi ni ana ɗaukar bulo wallahi ko ya kwanta bai bai gajiya yana iya tashi ji sallah asubahin saboda yana cikin yaran takas Allah na kallo sa irin wannan taimako yana iya yi ne kuma Allah na son ya ga yayi don haka wani ko mulki gare babu kuɗi amma basara na in ya hito kakka kallai da harkar kuɗi ba harka ta ba amma mai mulki yana iya sa mulkin ne ce maza a ce ma mutane abu kaza da ya hito a bari yanzu mai martaba sarkin kabi in yi ce ya kawo doka kakkuwa hito ya yi tashi wallahi ana bari ko ba a bari ana bari saboda mulki da rai aka ce a mallokan ganna to abinda Allah ka so mu haɗa ƙarhi kowa gehen da yake ba da tanyo in ilmi na Allah ya maka baiwa da shi ka ba sai a ci amfaninsa cikin tarayya in mukami na Allah ya bashe ka kana da alhorma ka taimaka da mukaminka a karu da shi cikin tarayya in dukiya ta Allah ya baka baka iya gami mutane da kyauta manzo Allah ya ce innakum la tasawuna an-nasa bi amwalikum walakin fasa'uhum bi batil wajh baka iya gami duk mutane da dukiya baka baka yi wa haka amma ka game mutane da sakin huska kowa ka gani a ah, wani alaji barka da ah, wani kana lahiya kaka gwada zon kana mai kudi ba ka karɓar gaisuwar talakawa gaisa da kowa da rahama cika wallahi mutumin gaba da girman kai sai dai ji yana so haka Allah yake so shi kuma na nan hikima garai wani ilmi Allah ya bashi na kwamfuta wani ilmi Allah ya bashi na midiya sai ya taho ya ɗauki karatun ga ya tace shi ya gyara shi sai ya yada yan umu na can kauye duk ni da mahiyar yan wana suna can cikin labaye muna son su ji karatun nan muna jin daɗi in sun ji mu sai su ta jin daɗi su tsaya su saurara wannan da ya ɗauke shi ya je wa kauye ya tanya ko bai tanya ba to abinda Allah ka so kowa akwai abin da ya kai la yajibu alayka an takuna kulla shay'in la ba sai ka zama ka tare ko ina ba amma ka wata iskafa da ka tare ma musulunci na Allah yake nufi wa mimma razaqnahum yunfiqun da cikin abin da muka arzuta su suna ciyarwa sirra sirce wa alaniyatan da bayyana in ta kama kai abu ko kowa bai sani ba dai Allah da kowa ya sani ba kakkada mu sai mutane sun sanar maka in Allah ya sanar maka duk duniya su jahilce ka wallahi ka ci nasara kullum kan mumini ya gina al'amari ne bisa ga sanan mai mutane su sanan mai kana da mahallicin da kaka yi don neman sakamakonsa yi dai kokari Allah ya sanar maka shi na aka ce sirran ko asirce kai kowa bai sani ba wa alaniyata ko kuma ta kama sai kayi bayyane Allah ya ce wa una bil hasanati sayyata kuma suna tunkuɗe mummuna da kyakkyawa in suka yi laihi suna tunkuɗe da istighfari in suka muna na wani suna bashi hakuri don Allah wani hakuri abin da ya faru wallahi kuskure ne an gane Allah ya ce ula'ika lahum uqubad dar waɗannan su ne adda gida na ƙarshe na aljanna madaukakiya da kace uqubad dar shi kamar wani bai gane uqubad dar ba gidan ƙarshe sai Allah ya fassara akar maka Allah mina na Allah ya fassara jannati adni yadkhulunaha wa man salaha jannatu adni yadkhulunaha والملائكة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب وبنجي ما لو كنت سارك في فسرة جدا من نكرشي في عندما دب جب جام على الدنيا في الله كت كبيمة وهلا كذا جدا الجنة تشي كذا الجنة في الله في جنات أبد وفي جدا جنة ندوما أي جنات إقامة gida ne na dawwama ba a hita har abada ba ka aikin bida abinci ba ka aikin bida tufa komi ba ka bida kuma ba a sa ka sallah ba a sa ka azu Allah ya ce ya da kuluna ha sukan shiga aljannan nan wa man salaha min aba'in da wanda sa ta kyautatu cikin ubanninsu da matansu da zuriyarsu Allah ya ce in sun shiga kuma girmamawa kan da je ka gani Allah ya ce wal mala'ikatu mala'ikun Allah masu daraja tsarkakakku ya da ku na alaihi suna shiga kansu min kulle babin daga kowace kowa su shigo suna ta gaishe wani barkanku da arziki wani kun yi sa suna ta gaishe kana jin daɗin a tsere da kai aure ka ga mutane da manyan mutane da ƙananan mutane ana ta shigowa gidan wani a an yi aure ma da Allah ya kyauta Allah ya ba da zama lafiya haka mala'iku ke bi in aljanna sun ta shiga aljanna suna shiga kowace kowa kuma ba wani abu na ka kai su ba mina na ka kai su aka maka lahu salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma fa ni'ma uqbad abin da suke ce majan aljanna salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku ay salimtum min al-afat wal marad wal wal ju'i komi anna sharri da wahala su ce wallahi kun kusa daga kowane sharri kukan ba ku saki ganin sharri haraba wahala ta rashin lafiya wahala bida abinci wahala ibada wallahi babu wani na abada na ba annabi dai ka hankuri ba wallahi hadda kai sai kai hankuri kawai kai hakuri kaga yarinyar nan ko wallahi kai hakuri kakkai lalaci da ita in kana so aljanna duwa da kaga ubanta ya zama kiyale ko babu uwa inda a kiyale duwa da kaga ubanta ya zama banzan bazara ita ta zama banza kakka yi zina walla Allah ya hainar ko ga mazinanta wallahi sai sun zauna cikin jahannama nassin qur'ani wallahi Allah ya muna na abin duwa da ka ganin sata ga kayan wani sun zama mai gida wani dalili za ka yi sata yaushe na ka halarta da ba ka tsoro ya ce ma Allah ka isan mini ya yi watanni ya yi shekaru yana biɗar kuɗi ya yi noma wani ya tafi lagos wani ya tafi abin ga abin nan maiduguri mm. ya yi shekaru yana yawo yana biɗa wani ya sai ɗan maraƙi ya ɗarme shi ya yi haƙi ya sai dusa yayi shekara uku yana kiran maraƙin nan ya samu ya kai ga ɗan handa wai fandan ga shi na da ka turo ka banye kun kana da oga wanda zai zo ya baka dubu talatin ka wuce shi ko ya ɗauke shi ya ɓoye a canza mai kurumbu a jiya sai tuwa wai ka kama an ci na rance da girma Allah ba da kyau hasara ta kama ka kuma billahi da zai kawo cikin bala'i don Allah na gani kuma Allah ba azzalumi na kuma billahi allazi la ilaha illa sai ka gamu da hadari saboda manzo Allah ya ce iyyakum wa da'watal mazlum hayyan ku da addu'a wanda aka zalunta kawai ya tsaya ce Allah ka gani duk halaga da nayi da kyar ni samu abin ga yau yau wai wani ya hili cincinta yayi amfani da abin ga ni da ni wahala shekara hudu ina bi da abin da wayo wani ya ga ya dace biyo dare ya lallaba na kwanta amma da kwana ya dauki abin ga Allah ka gani Allah ka isan mini Allah ka isan mini wallahi duci wanga da ka gani yana bakin garka in kana tuntube da shi ka dora ce mai Allah ka isan min ga dutsen ga sai an samu wani mai bukatar foundation na duci ko da abu wallahi ya tawabbake shi ya baro ne na rance da Allah Ta yi wata rana wani kawai saboda Allah ya isan ga wallahi sai an samu bukaci ya to ya sa diga ya bambare shi yayi gaba da shi duki dai walau baga jabalu ala jabali la dukkal baqi huma wa ala al baqi taduru dawair akan azzalumi musibu suke yawo suna ta kai da kawo bisa kai ne in ya tsere ma ga gaba ya ji ana bida can wallahi sai kan gaba yayi wajen kan giwa daga kan giwa sai Nijar ai dawowa za ka yi baka tsere ba wallahi ko ba gudun ba wallahi baka tsere ba can ma bala yana iya kan ma wallahi ka dauki wani abu ba ka zato sai dai kai a kama ka kamun Nijar ya hina Najeriya tsanin don haka wallahi duk wanda bai bar zalunci ba shi ko ya sani musiba ba ta kare mai ba wala ya yahiqul makaru sayu illa bi ahlihi ko ba ka Allah yace ba musiba makircin tsoronin aikata banna bai kewayawa akan kowa sai akan mai don haka nan haƙuri akan barin saba ma Allah sannan ka yi haƙuri akan wa Allah da a sannan ka yi haƙuri akan yan matsalolin da suka sami ka ai mun san baka da amma don baka da sai ka mai da kayan mutane abin dauka hmm. alankai dai na abba ka da kakka yarda ce ɗaya shiga gaban ka kamar da kanka barawo wallahi garin na yayi suna tare ka ɗauka fanda amma ba daidai na ba garin da ya sha waɗanga wa'azoji da waga karantarwa kuskure ne a samu akwai ƙungiya ta barayi cikin gari na wallahi kuskure kuma billahi la ila ila wannan ƙungiyar baka more mai sai sun samu da yayan da ogan duk wata rana sai wata kaddara ta gito ta ci su mutumin su ko a samu sa a sai aka sai ko kuma a isko shi mursuna kuma wallahi fursuna ba ta kankare maka kan mutane jahannama tana nan tana jiran ka gobe duk wanda ka ji daɗi ka bunkasa ka gina gidaje da kayan mutane wallahi ba kai shan mata ba kai aka shan mata akwai yau mutagabun ranar kamunga ka zo lahira ka zo har kokan nan sai su tuho su hana ka kutu su kai kauta ka dawoma cikin ta ko kuma kai shekaru cikin ta kana kusa don haka magana a ce yawa ne sai ya haƙuri ka ce a mu sai annabi kai ma ka zama mai haƙuri ba ka haƙuri ba ka shiga aljanna gobe kiyama shi yasa mala'iku suka cewa salamun alaikum bimaza salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma fa ni'ma hukuncin Allah ya tabbata gare ku ba ku taba gani wahala amma bi ma sabartun ka hankulin da kuka yi duniya kuka bar haramtattun abubuwa kuka yi haƙuri akan wa Allah a sallah ba ka kuce muku kuka yi haƙuri kan ƴan musibin da ke gittuwa na ka gida ba ka samu ba haƙuri za ka yi ka sake ƙara da ka canza الله يقول يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون يا عبادي الذين آمنوا يا باينا لسك إيماني ده الله جدا كيو إن أرضي واسعة ƙasa ta mai yalwa ce ba ka samu argungu ba ka kama sata don Allah shandawi ko ma ya wuri in ka ji ya wuri ba ta ma ba ko ma neja ko ma mina ta saniya mai kyau ta bi ɗasa ka kai kuma kai sallah ka roƙi Allah wallahi ƙarya na Allah baka ya kai mutum da zauna yana sa da gonda ya yi tsammanin samu bane ubangijin sama da kasai wallahi samu ka kai shi ni faɗa maka Allah ya ce ƙasa ta yalwa gare ka in baka iya bauta ma Allah garin ga ka bar shi hijira tana nan ba ta ƙare ba hijira ba ta gushe ba ba ta yankewa kashi uku take ƙaurace ma wuri ƙaurace ma mutum ƙaurace ma aiki shi Allah ya ce ƙasa Allah tana da yalwa ina ya wasiyatun fayyaya fa'abudun don ni kadai ku bauta mani in ta yi maka zahi kana ganin argungu ba su zaunuwa barta yi hijira ƙasa Allah yi ruwa gare ta Allah ɗaya san argungun da can mai kuriyar zan mai arbi Allah ɗaya san argungun da Allah ya zan mai hadi Allah ɗaya san Allah ya gozin da ta argungu ya hadi Allah ɗaya san iyakar su arziki bila sai aka yi ba kwantawa za ka yi ba da kaga akwai kunci kawai gangama kayanka da kyakkyawan niyya ka koma wajen yawuri in ka gama ta yi ballallaba ka dan saurari mutane wani cikin hira zai faɗa kai wallahi ne ja akwai kaza kaza kaza kaza na wallahi ana samun kaza kaza sai ka garzaya mina yana yiwa da wannan niyya sai Allah ya baka mahita can mina din amma magana sata dauke dauke fandodi dauke dauke dabbobi dauke dauke motoci wannan ba sana'a kwarai ta halaka ce tun tsanta kuma ba ta da ba duniya bale gobe lahira duk ribar da ka ci ci kake kullun kullun kunnin kana nan na saurare kullun da hattara aka kwana ni an rana wanda ka kwana kullun gidansu koha biyu gare wanda in an matso ne bugu da ya ta bayan gida ya gudu Allah wajen ka ai ka bar gudu in namiji kake in namiji kake na Allah kake ka bar gudu ka tsaya duk waɗanda da kuka gani suna suna kashe mutane kan hanyoyi matsorata ne raggaye halar ya buwaye su bina sun kato suna cin haramun sun sai da duniya sun sai da lahirarsu da duniyarsu komi sun kaci sun ci banza kuma sun ci wahala kuma wallahi za su yi kukan da bai karewa wa abada ko ba sun yi shan mata kaga suna tuma bisa ga mutu ana mai bulala jahilai ne ba su san Allah na gani ba kuma ba san Allah yana da kudura kuma ba sani an rubuta an aje wallahi sai ai musu mummunan sakamako akan wannan mummunan aikin da suka yi don haka nan an mala'iku sun ce barkanku aminci Allah ya taba amma bi ma sabartum kan hankurin da kuka yi hankurin nan shine hankuri uku sabrun alal anil ma'afiyat kai hakuri ka bar wa sabrun ala da'ati kai hakuri ka kama hanyar Allah kai sallah kai azumi kai zakka ka girmama uwayenka kai girmama na gabanka kai sadar da zumunci kai alkhairi wa sabrun anil balaya kai hakuri akan bala'o'i haka kawai kana cikin tahiya wani mai fanda yana iya kaddarwa ta gitto ya buge ka kai ka kama tafiya da katako shi ma kai hakuri haka Allah ya so ka bi magani in ka warke ka je ka samu ɗan sana'ar da ka rika mara ba kyau bara ba sana'a kwarai ba ce ka kowa ya azu ɗan uwa na bisa ga hanyar bara saboda bara ɗaya an mummunar sana'a ko ka samu ba ka son ka gwada ka samu ka samu ba amma ba ka son a gane wato Allah ni'ima Allah ba ka son a san kana tare da kullum sai ka sa ragga saboda wai a gane ka daban tausayi shagil shagil ya ragaru da ba a wanki ba a komi sallar ka ba ta da kyau saboda ba ka ƙarfi ka wanke tuhaji ba ka tare da Allah ka tuni lal iman sai ka ga mutum kullum cikin tsabbarkin tsabta saboda wai shi ka ne yana da wani abu a shi sadaka ko wanda bai da hannun kwarai yana iya sana'a amma a da gance shi in aka samu mai irin wannan gidan ku a sa shi makaranta a lallaba a samun mai keke rinka zuwa makaranta in ya yi karatun da yana iya samu abin da ya amfani kai ne da shi har ya amfani wasu don haka nan shi na nika son mu gina kanmu akan addinin mu da azama kan mu gina kanmu akan lalaci da zamba ba ta da rana ba ta kai gaba kuma wallahi ba a more mata gobe kiyama yasa an ce wajen aljanna kun gode ma Allah ku kun tere ma duk wata wahala ba ku sake ganin wahala ba ku sake ganin arkanai amma fa dalili bima sabartum saboda hankulin da kuka yi ba ku cutar mutane ba ku saba ma Allah kuna hankuli akan abin da Allah ya jarbe ku fa ni'ima ba dar ma da bi gidan da kuka samu ya zama shine na karshen gidajen Allah ya ce madaukin sarki wa li kulli ummatin ja'alna man sakan yadhkuru isma Allah wa kulli ummatin ja'alna man sakan li واذكروا اسم الله على ما رزقهم نعم. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم قالب فسلام نسو الذين إذا ذكر الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم نعم ومن والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ta gaba Allah ya ce wani kulli ummatin ja'alna ko kowace al'umma mun sanya musu ibada ta yanke in lalle ta yi a yanka dabbobi in aka yi haihuwa a yanka dabbobi akwai wata ibada wata rana ita yanke yanke daya aka duk duniya a cika ta da yanke wani ya yanka rakumi wani ya yanka shanu wani ya yanka raguna wani ya yanka awaki kowane bai laifi ba waɗannan rayuka ne amma ran nan Allah ya ce a kai rayukan nan lahira saboda neman yardarsa manzo Allah yake ma amila ibnu adama yawman nahari afdala min iraqatid dam da annabi adam bai taba aikata wani aiki wanda Allah yake so ba irin tudar da jini ranar layya na Allah abin da yake so ya ga ka kama ragon gidan ku wanda ya saba da kai duk inda ya ji duk inda ya magana ka sai yayi eh, yana cin gayyar giya wannan sabon a ga yau ka haɗe faɗan ka game da sabon nan ka yanka shi saboda neman yarda Allah madaukakin sarki Allah ya ce kowace al'umma an sa mata man sakan ibada yanka ni yaskurukum Allah ala ma razaqakum saboda su ambaci Allah akan abin da Allah ya arzuta su min bahimatil an'am daga cikin dabbobin ni'ima dabbobin ni'ima guda hudu ne Allah ya faɗi su samaniyat jin wa min samaniyat azwaj na'am من الضأن اثنين ومن المعز اثنين هكا قل آه الذكرين حرم أم الأنثيين نعم أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين الله مدوكين سيكيتي الله يسني عمكم أوراق دا تقوى معنى نمجي دمتي بتا تقوى raƙumi namiji da mace na namiji da mace tunkiya namiji da mace akuya namiji da mace Allah ya faɗi haka a suratu zumar Allah an bato ma ya saukar da su anzala ne yake cewa wa an anzala lakum min al-an'ami thamaniyata azwaj ya ishe kawai shi muka bukata a karbukan wa an zala ku min al'an'ami Allah ya saukar muku min al'an'ami daga cikin dabbobin gida bisa shan gida samaniya ta ce nau'i takwas su ne ne ambata raƙumi namiji da mace nagge namiji da mace tunkiya namiji da mace akuya namiji da mace a ranar layya abinda Allah yake so kawai ya gara nan ka kanne ka yi wata ibada ta tudda jini saboda neman kusanci ga Allah madaukakin sai nama ka kasa shi uku ka ci an halatta ma ka yi sadaka an halatta ma ka yi kyau har da gidan alhaji da amma daga gidanku wannan naman na akwai ka kai mai ka ce alhaji da Allah ga da abin da Allah ya hore muna na san kuka wannan amma kai mai kawai saboda an halatta a yi sadaka saboda ƙura'an ya faɗa suratul hajji kuma a yi kyau ka ci abinka ka yi sadaka ka ba wadatacci ana son min shi ne Allah ya faɗa a nan mista an ka shayar ka saboda ɗai ku ambaci suna Allah ranar بسم الله الله اكبر ربنا تقبل منا ranan wannan shi yake so shi yake ma Allah dadi bisa ka dau bisa ka dauki kudi miliyan kai sadaka da su saboda wannan ranar wannan ibada ita ta Allah ki so kuma ranar ita ke kusantarwa zuwa ga bayi hmm. an gane yan uwa Allah ya ce sannan don su ambaci Allah bisa ga abin Allah ya arza min bahimatul Allah ya ce wa ilahukum ilahu haidu ku sani Allah abin bautan ku guda ne babu tujjani babu kaulaha babu kowa abin bauta Allah ubangijin mai da kasan shi kadai ke bauta ba ba wani kauci wallahi duk wani kauci ina an nada mai suna wallahi ku kuka nada sunan nan ba daga qur'ani aka samu wani wali bane ba daga sunnan manzo Allah aka samu wani wali bane babu wallahi wannan sunna ke wasu mutane ɗaya na sun ka taru sun ka naɗa mu suna ba su san shi ba ba su ganai ba suka rike suna na don su yi damfara amma ba don yana iya yi musu ruwa ba ba don yana iya ba su lahiya ba ba don yana iya musu tsatse ba ba don iya wallahi riko ɗaya na sun kai saboda da wannan sunan mawaddata bainikun fil hayatin duniya kan su samu haɗin kan mutane a cewa ne wali wasu waɗanda ba su san kai ba su to su biya su yi hidima su ba da kuɗi su yanke dabbobi a ci da su amma ba duk waɗannan mutum in kan matsu wannan gausun yana iya baka matsalar lahiya ko ya kai ruwa gonarku ko ya sa itacen ku su yi ƴaƴa wallahi ko guda bai iya yi inda ma na yi wallahi da bai bari ya mutu mutuwa ya yi gida na yawa watsi makaranta sai ta mutu kat yana kabri nama na ya ƙare ko an gwada ma a shiga motoci a sai gari kaza rububuwa ɗaya ta cin kana za a yi kai an gane baka san kai ba an gane baka san inda hankalin kai ba baka da hankali don haka sai a ce ne a tara motoci a kawo hoto wani mai manyan idanu a sa ban mota na rance da Allah komi bai iya yi mu ni ni faɗa maka kuma kawa Allah in baban ka kwanta ka kira shi ka gani yana bashi lahiya suna ɗaya na an kana naɗa bai iya komi shi na Allah ce fa'ila hukum abin bautan ku kan ilahu wahido abin bauta ne guda falahu aslimu ku ku zuwa ga Allah ku bi Allah ku yi sallah don shi ku yi zakka don shi ku yi hajji don shi ku yi azumi don shi ku yi tahajjudi don shi ku yi aure don ku samar da zuri'ar da za ta zama mai bauta ga Allah Allah ya ce wa bashirin mukubitina kai bushara ga masu kankantar da kai ga Allah madaukakin sarki su ne ne an masu shine Allah ya ce allazina idza zukira Allah waɗannan da in an ambaci Allah an ka ce Allah ake kira wajilat qulubun kai zukatan su tura zana Allah ya ce wa wanda shine muhallin shahiri na kawo ga jimu da masu haƙuri alama asabahum masu haƙuri akan abin da ya same su shi ne muhallu shahid na malar duk da babu tsauri na muke da masu hankuri akan jarrabawa da Allah ya kawo musu ta talauci ko ta rashin lahiya ko ta damuwa ko ta wani abu kai su hankure Allah ya ci wal mukimi salati kuma da masu tsaye da sallah Allah ya ci wal min mara zaka na fu ko cikin abin da muka arzuta su suna ciyarwa ayoyi sun ja hankalin mu ga abubuwa da yawa an gwada muna akwai an shar'anta mu da ibada yanke yanke an gwada muna bauta ma Allah guda shi ka kawo haɗin kai da zama lafiya duk shika-shikan musulunci don ɗaya a samu haɗin kai na an kashe ranta su in kun ce Allah ɗaya abin bauta ku kowa zai ji yana son wani amma in ce gausi ni kaso kaji Allah ka so ko gidanmu guda sai kaji ba ka kauna wallahi aka ce an kashe an kashe an samu sallah wuri guda wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma raqin ku yi ruku'i tare da masu ko kun da sallar sai kun to masallaci an kai ta saboda a samu haɗin kai tsakani an ka a hidda zakka babba ya kawo kuɗi ne ya ciyar da ku saboda a samu haɗin kai tsakanin na sama da talakawa yau matsalar gada aka fama ku ɗauki naira dubu ɗari ya mika maka za ka ga ba mantuwa da wannan alkhairi shi yasa aka ce a hidda zakka mai abinci ya samu dan abina ganin ya kai kimani yana aiwatar da shi ya dan ɗibi ɗai bisa goma ɗin shi ya ba wasu miskinai saboda haɗin kai haka shi ma musu abin ga al'azumi an ka ce a yi azumi tare mawadata su ji abin da talakawa ka ji saboda shi kullum ba matsala sai ka abinci ba in azumi bai to ba bai gane akwai rashi bai gane akwai damuwa ga talaka sai Allah ya shir'anta a shekara wata goma sha biyu ya ɗebe guda of and down kowa ya azumi saboda haji abin da talaka yake ji a samu haɗin kai tsakanin sai wani haji hajji shi kuma an ka shari'anta da gabacin duniya da yammacin duniya turai yanzu muna haduwa da mutane ko ba da mutanen ingila suna ta rungumar mutane suna gwada jin daɗi yan ingila ne turawan ingila an haɗu saudiya kowa na gani wani barta wanda bai taba gani ba ya ga wani ɗan ƙasar da bai taba zuwa ba shi ma Allah ya shar'anta saboda a haɗu gaba ɗaya kuma da talbiya guda labbaik Allahumma labbai labbai kala sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak a ambaci wani gauci cikin harkar ga hmm. kawai wallahi wautar da kai ne wani ya karma ma hoto wai kawai ya azawai ba. Allah ya kawake ina yaro baba na an dawo da sokoto haka yi makaranta wani gida mu jan sokoto ba san tujani ya ba wallahi da wuri ina karatu sai wani malami ya tambaya tambaya sai agaram kallahu wai ba a ganin annabi ita ana gani annabi kullum saudi sai ya yi hirar da annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. sai ce ai shi alfarma akwai ta kuma akwai karama hmm. ya ce wata rana shehu ahmad tujjani yana cikin zaure ne yana karantar suwa sai dai an ga yana matsa cuna alkibba sai ruwa na tuda aka ce akarma kallah ina ka ga ruwa ya ce wallahi can teku wani ya fada ya ce shehu ka agaje ni sai ɗan ni zura ni miƙa hannuna can wurin ɗauka ta in samu cikin ruwa nan na diga ta tattaɓa tattaɓa ruwan nan shi kun kuka ina ta ba ni kai shigan ga kina kun kuka ni wallahi zuciya ta sai ta ina ce shege na ƙarya ina yaro wallahi tallahi haka zuciya ta ce ta ce shege da ƙarya kuma malami na na ni koye ta sai da ni zo gida babana na nan lokacin nice mai baba yace nice yau ka yaji ka ji ka ji ka wata abin da malai shi wallahi ƙarya shi kai yace dan dariƙa na na rance da Allah ko na mutu ka kai dariƙa wallahi ko na mutu yi kuru a kasa malikiya karanta sun iya malikiya sun gaji karanta huru a ka wallahi ka inji ko banda da ka inji ka ci da dariƙa ina yaro wallahi ina ina matashi na dawo da Sokoto an ka ce to ai da ni zaman banza ga makaranta nan amin sun ma'an ko gane don haka wani abu na wanda wasu kawai aka ɗan samun a shige gabanku saboda ɗai a ɗan amfani da ɗan abinku wasu na kawai ka son su yi amfani da dama su shige gabanku ku yanka kajinku a ci ku yi hidima a naɗa masu na hadimu kun gane mm. billahi la ila illa yaudar a taɗin tsanta a gwada maka Allah ka bi Allah ce a hanya ko gwada maka Allah ya ce ka bi Allah da annabi Muhammadu wallahi tallahi ya azaka ga hanya ta kwarai saboda annabi ya ce ad'u ila Allah hadhihi sabili qul اتبعني سبحان الله عن الله وما انا من المشركين الله يتوى النبي الله يتوى النبي قل كفدي كفي هذه سبيلي وانغا مسلمين شين هنيا ni aiki na cikin musulunci na adabu ila Allah ina kiran mutane zuwa ga Allah anani da ni wa man ittaba'ani da wanda bin duka muna tafiya zuwa wurin Allah kuma yace fa subhanallah sarki ya tabbatar ma Allah ga hada shi da mace ko da ko wani mai mai taimako ya wuce nan Allah ya wuce wa ma ana aka ce annabi aka ce kawai iyaka ce ni da mushrikai ba hanya guda muke don haka billahi allazi la ilaha illa hu kowa ka kira wani gauke ce ce shi man da shi ko ku soli ko ku kini ita an matsaya ta duk wanda ka kira wani wanda ba Allah ba ba a ƙi mu guda ba kuma ban su hanya ta haiku kuma ban bin amma ina iya gaisawa da shi saboda matsayin dan uwa ne mutum amma dai wannan hanya ta addini ba ta sani ba ta saboda Allah ya ce fa ilahukum ilahu wahid Allah ku guda ne ba wani na biyu falahu aslimu ku mi kauyen ku zuwa ga Allah kuma Allah ya ce ai bushara ga masu kaskantar da kansu ga Allah waɗanda suke yin aka ambaci Allah za su razana sannan suna masu hankuri akan abin da ya same su kan hanyar Allah Allah ya ce wal muqimi salat da masu tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma cikin abin da muka arzuta suna ciyarwa don haka nan abin da an muhalli shahidi na malam huwa na ala ma asaba a gaba ubangiji madaukakin sarki ya ce wallazina amanu wa aminu salihati lanubawwi annahum min al-jannati ghurafan amanu wa amilus salihati lanubawwi تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم نعم أجر العاملين وبنجي يتي والذين آمنوا ولن تكي إيماني بألا وأن آية سنة سكي سورة العنكبوت ما إذن هي إشيرين وعملوا الصالحات سكي أيكي نجري كنا يعني أن إيماني باية baya في أي أيكي in kana da imani da Allah a gane ka masallaci in kana da imani a gane ka kana girmama na gabanka in kana da imani a gane ka kana sadar da zumunci in kana da imani a gane ka kana kamun kai daga abin da Allah baya su inda ka yi imani da shi ba mutumin kana ba Don abin da ka san baya so ka bar shi Allah ya ce wallahi tallahi waɗanda suka yi imani suka nazarci ayyuka na gari lanu bawi annahum wallahi tallahi sai mun zannar da su min aljannati daga cikin aljanna gurrafan wani bene gurrafan wani irin bene wallahi babu iri na duniya duk abin da kuka gani ingila da america da germany da koriya da ina wallahi ibene nan da za a zaunar da kai aljanna babu iri na duniya gurrafan Allah yake ta jaririn ta ta al'anharu koramu suna gudana ƙarƙashin benin nan Allah ya ce in an shiga ba irin na duniya ba yanzu gana gana abin da can Isra'ila ta ana saban kamu cuta suna rushewa sun gina su tsawon zamani don su ji daɗi faɗa ya ga musu da abin nan da Iran ga su can ana jiha musu mizaya suna ta waduwa suna ƙonya ma husu suna gudu suna waduwa ka kalla ga ka ku kuma su babban kuna gari Allah ya ce waɗannan gidajen tajarimin ta hata lahar in sun shiga kuma khalidi na fiha suna madawwama cikinsu gidan bai roshewa bai karewa abincinsa bai karewa ruwansa bai karewa giyarsa ba ta karewa ni'ima ajarul amilin Allah ce kai ma dallada lada waɗanda suka wa Allah aiki ya biya su su wane ne adda wannan matsayi a karmakan Allah alladhina tawakkalu Allah madaukakin sarki yace zina sabaru waɗannan da suka yi shi yasa nake ma ka daina cewa hankuri sai annabi kana nan kana irin naka annabi ya yi irin nashi baka iya irin nashi saboda ya yi ka daraja ya yi ka ɗaukaka kuma jarraba da aka gongona mai ta hidaka baka iya ɗauka irin tashi mm. amma to a ce hakuri ka ce sai annabi ba kuskure na babba kai ma kana nan kana irin naka ka ga matar da kake so ka yi hakuri ka bar kaga kuɗin da kaka so ka yi kabbar su ko ba haka ba hmm. kaga tubahin da kaka so kana son ka samu irin su baka samu ba ka yi ka baka zauna kai ta bakin ciki ba don haka kowa na hamuri Allah ce allazi na sabaru waɗanda suke masu hakuri akan abubuwan can guda uku barin sabo hanƙurin da'a da hakurin jarrabawa Allah ya ce wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga Allah ubangiji suka dogara wannan ayoyin sun gada mana falalat waton haƙuri akan bala'o'i kuma haƙuri akan bala'i akan nemiyar da Allah yana daga darajar mumini zuwa aljanna haka tsayar da sallah da ciyar da abin da Allah ya baka na dama ko arziki ko mulki shi ma yana gadar da ƙarshe wanda ake gode ma sannan ana gwada mu da cikin ayoyin mala'iku suna barka da kyau da Allah ya kyauta Allah san barka ga waɗanda suka shiga aljanna suna haɗa musu kun ci nasara kuma kun kuɓuce ma dukkan wahala sannan ya gwada mu na falalar hankuli da dogaro ga Allah ayar mu ta karshe don haka yan uwa wa'azi ne qur'ani kai kuma mun gode wa Allah da yi mu masu ya karanta da masu ya saurare muna fata Allah ya amfane mu da abin da muka karanta da abin da muka yi amin yau kun ga darasin na hankuri na ko ba haka ba hmm. to mun gode maka Allah ka ba mu wannan hankuri ka ba mu ta san mu hankuri akan tashi su karatu su tashi su yi tsirfa da kuma ka ba su hukku hankuri ɗaukar lalura su koya madiyan tarbiyya ta gari da sana'o'i da tattala su har su kai ga nasu muna roƙon Allah madaukin sarki ka haɗa kan al'umma mu bisa ga gaskiya da alkhairi ka raba mu da ruguguwa da aikata ibadojin da ba su da tushe ba su haifar da alkhairi gare mu sai tara gobe lahira anan muke cewa alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimmu salihatu wassalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a kara makalla Allah ya saka da mafificin alkhairi kuma Allah ya biya da gidan aljanna wannan shine ƙarshen darasin mu ne sai gobe Allah ya kaddara kafin ayi addu'a akwai tambayoyi da yan uwa suka rubutu kamar haka mai tambaya na farko tana cewa assalamu alaikum malam da fatar malam ya sha ruwa lafiya ana ya kara ma malar sani da nisan kwana ta ce malar shinko yana halitta mata ta kira mijinta da suna yayana in yayan tana ba laifi kamar dan wani dan kane suke kuma uban uban mijinta awa in ta ce yayana ba komai amma dai kar ta kira shi faza faza ya kukuta tsakanin su ma'aura ne shi ma kai ya ce mata momi ko ba haka ba hmm. in an ko kauna ta in akwai alaka da tassa haka ba ko amma wallahi abin da muka ji ga shari'a manzo Allah yana cewa zauji zauji zaujati haka ka ambaci matarka matarka ya fi ma'ana saboda matarka ce ko ka ce abukiyarka in ka ce abukiyarka ba laihi ba ce hmm. sista ko hmm. ka ce haka ba komai abukiyarka ce wa sahibatihi wa akhihi ko ba haka ba to hmm. haka in kace ma saka abokiya ka ba komai amma dai magana ka akai ga ce mata uwa amma in kace mata ya ko kauna akwai dama Allah ya tsare mu na'am a wannan tace assalamu alaikum malam tace matar da mijinta na farko ya rasu sai ta sake auren wani miji daban to idan Allah ya sa sun shiga aljanna wai da wani miji za ta rayu wannan da ta mutu tana cikin yan hmm. in dai wanga ta mutu cikin isma ta ci ba ta auri wani ba to shi ne Allah maɗaukin sarki zai sake jaddada auren su a cikin gida aljanna in Allah ya mutu an cikin shiga aljanna Na wannan ya ce assalamu alaikum malam barka da shan ruwa ce malam me yi hukuncin wanda aka ba kuɗin marayu ya sayo mashin domin su dinga kabu kabu kuma saboda in wani ya ƙetare iyaka a mai sai ga hayyaci ne dama shi ne makasudin kafa hukumomi alƙalai yan sanda saboda duk wani wanda zai ketare haƙƙi zai ketare haddi cikin haƙƙi wani a mai sai bisa ga layi Allah da ya saukar da addini ya san imani wani bai ya tsare shi yana iya lundon mutane sai da an ka gama saukar da addini sai aka saukar da hudud abin da ke tsare rayukan mutane da addinin mutane da irlin mutane da dukiyoyin mutane saboda wannan saboda ku ba kowa addini ne ka kare shi wani addini ne bai da ƙarfi wani imani ne bai kai inda ka kare shi daga asha ba don haka in aka samu matsala aka bi hanya mai kyau ya mai suwa bai mayar ba in an kai ƙarar shi kotu a nemi abin nan ya halatta ina fatar an gane amma a bi hanya mafi short cut kusa ta a kirawo goggo da kawo a zauna a tattauna a ce don Allah an ba shi wata biyu abubuwan nan ya mai suwa in bai mai suwa ba in an neme shi ba yi zalunci ba wallahu ta'ala a alawa a alamu na an malar to Allah ya taka da alkhairi akwai wata mata da ta aiko takardar cewa ɗazu ta shiga cikin keke na ta sayo kayayyaki to kuma ta manta waɗannan kayan nata a cikin wannan keke na kafe to shi ne ta aiko Allah tana nema idan wanda ya zo ya gaji a shi nan ba akwai makala akwai tambaya daya ko biyu da saura wanda ta ce assalamu alaikum malam da ba ta da sharuwa lafiya ta Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana shi malam ko akwai laifi idan mutum ya je sallah ba sai ya ya faɗi niyya ga baki ya bayyana niyyarsa sai ya ji wasu na cewa wai niyya a zuci take ba sai ya faɗa a baki ba gaskiya maluma da dama su rubuta cikin liftonsu in ba niyya umra da hajji ba in ba niyya umra da hajji ba su da ya ji manzo Allah ya furta a bayyane labbaik allahumma hajjan labbaik allahumma umratan su dai na aka ji manzo Allah ya furta amma sauran na wato abin ce ka sallah Allah kai ita ce Allah zai karba maka saboda ba abin da ba ba ki ya fadi aka da aka da shi abin da zuciya ta kudurta don haka dai anniyatu mahalluha alqalb burin zaman ta shine zuciya zuciya ka ta kudurta hitowa ga dai da ni zuwa masallaci sallar da yi neman kusanci zuwa ga Allah wannan Allah yake laka da yake da shi kuma Allah bai son kai abin da bai shiranta ba shi yasa aka ce atu allimuna Allah bi dinikum wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi wallahu bi kulli shay'in basir ko alim don haka Allah ba sai ka faɗa mai ba inda kai kudurta ya san niyya ka shi da ma wurin da Allah ke kallo gare ka niyya in ka taho masallaci ka ce bari in je masallaci ko ina ganin shege ga bani dan samu abin da ba gare can ka abin da ka kudurto ko ka taho ka yi sallar nan baka da ladar tahowa masallaci nan saboda gida ka taho amma sallar ka da kai ta bayyana ganin ana dadewa kafin a taso na kowane shi ko akwai abinda mutum zai yi addu'a a dinga yi yana neman ƙarin bayani a kai eh, to dama ita sallah wadda take ana son ta zama a jaza'uha mutasawiyatun yankunan ta a ce suna daidai wa da in aka yi dogon karatu ana son in aka duka a dan ƙara ruku'i in aka dan ƙara ruku'i ana son su jardan su ma su dan ƙaru haka ake so in ruku'in tsayi sallah ya tsayu ya karanta ana son ruku'in sa da jarda sadu su dan karanta don haka nan kila shi yasa saboda karatu na ƙaru wajen ta duka ganin kila an an ƙara duk tsawon ruku'i da tsawon sujada kuma addu'a ba ke keɓantarta manzo Allah Abubakar Siddiq ya ce manzo Allah don Allah ka faɗa min abin da zan roƙi zan roƙi ubangiji na cikin sallah yace ku Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim yace Abubakar ka rike wannan babban masoyin sa ne a duniya cikin maza ba wanda ya kaso iya bakar duk da ya bashi addu'a ga da ya roƙe abin da zai roƙi Allah ne kai ma kai amfani duk da manzo Allah ya ba babban masoyi na ita ka ɗauke ta kai ma ka rinka roƙon Allah da ita cikin sallah Aisha ta tambayi manzo Allah ya manzo Allah in ni daidai da ne nasul qadari shin wai da mi da roƙi Allah yace ki ce Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni yace ki rinka faɗi wannan in kuma kai wasu addu'o'i yayi kowane wuri yana da nashi addu'o'i kamar irin dagowa daga sujada kafin a koma rabbi gifirli warhamni wa hadini wa afini warzuqni wajburni warfa'ni sannan ka koma kai sujada in limamin ka bai tsawaita sai kai takaita ko da Allahu ba gafirli warhamni wa hadini wa afini sai ka bi don haka addu'a ba a keɓance ba duk wanda manzo Allah ce in ka je jada ka zabi addu'a da ta kai maka ka Allah in ka je ka gama tahiya kafin ka sallame ka samu addu'a da ta kawatar da kai ka Allah don haka ba a kayyade wa mutum sai addu'a kaza ba amma sai ka kiyaye cikin sunna kila ko da annabi yayi yana yi wa waɗannan da annabi yayi koyar koyar sun hi ko waɗanne yawan lada da karbuwa ga Allah madaukakin sarki ina fatan ɗan uwa mai tambaya ya gane na'am wasu sun aiko alkur'ani guda biyu suna neman addu'a allah ya bukatu wasu sun aiko dubu biyu sadakar marayu wasu sun aiko dubu dubu daya sadakar marayu wata ta aiko biyar tana neman addu'a ga ɗan uwanta da ya rasu a wurin shaku allah ya gafarta mata wata ta aiko biyar. wato an ya aiko ɗari biyu an masa haihuwa yana roƙon allah ya bashi abin lura masa da dama sun aiko neman addu'o'i da biyan bukatunsu a wata ta aiko naira dubu wani ya aiko dubu biyar sadakan marayi wani ya aiko malam yakubu daji ya aiko adamu ya aiko dubu uku shi ma sadakan marayi a allah ya biya bukatun mu baki daya amin amin bai tobar yawa muka yi wuta shi hmm. eh a ba shi wata rana inda bai hito ba kira hmm. wanda hmm. saboda wannan shi ne karshen darasin mu insha Allah sai kuma gobe in Allah ya kaddara kuma mu samu gaji sai a mana zuwa. na'am hmm. na lalwoyin da rayuwar duniya su abubuwa su ke faruwa na abin da shahimar marasa wani karta musamman koyar wani kaunin mutum na shiyar misali wato ainihin chairman na wato kesi wanda ke shine wato ah, wani ah, yusuf yambi allah ya shafa yau din nan kuma wannan mutum shi in an ga wa'azin namu shi ka wuce zuwa wani da allah ya sauran jama'a baki daya allah kuma ka ashe abin da rayuwa ka samu baki allah ka wani zuwa mai a mutum wani da ta ba mai ainihin da ya shari'a kai allah allah ka shi baki daya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 نعوذ بك من مصعبة محمد النبي صلى الله عليه وسلم ما قدرت علينا من قبائل وجعل عائقة لنا ورشدنا خيرا ولا حول ولا قوة إلا بك رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله